أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من قيس السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنس للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha shida ga watan ramadan hijiran mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1436 yayin da ya daidai da 21 ga watan shida shekara 2016 a wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba a wannan layi namu na Hausawa road a wannan unguwa ta mu ta tudun wada a cikin wannan gari namu na kaduna a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan suratun nisa'i sura mai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya sa ƙur'ani kada ya zama ainihin wato hujja a kanmu ta hanyar rashin ƙinyin aiki da shi Allah ka sa ƙur'ani ya zama sababin tsiranmu duniya da lahira a kafin mu fara wani ya rubuto tambaya cewa ina hukuncin mutumin da yake yin laifi ya tuba daga baya koma to wannan amsar sa zai zo cikin karatu hmm. insha Allah sannan kamar yadda aka sani muna da kwamitin marayu a wannan masallacin don haka nan kan nomba ɗin da aka saba turo mana da taimako shine sunansa masjidu ahalil baiti wa sahaba banki kuma jaiz ne akan nomba ɗin shine 000 guda hudu kenan sai 18465 wato da Hausa sifili-sifili guda hudu ɗaya takwas hudu shida shida biyar Allah maɗaukakin sarki ya ba da ikon taimaka je mun tsaya aya ta sha shida za mu tashi aya ta sha bakwai yau wale sati taubatu lillazi ne amalu na sai ya بسم الله الرحمن الرحيم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت نعم حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني ترت الآن وللذين يعملون Allah ta'ala ya ce walisa Allah ba da lada Allah ta'ala ya ce walisa tattaubatu ba tuba ba ne wanda Allah maɗaukakin sarki yake karɓa lillazina ya'maluna sayyi'ati ga waɗanda suka dinga aika gima-giman ayyuka hatta idan hadara ahaduhumul maut har sai da mutuwa ta sauka a kansu. ƙala sannan mutum ya ce ni tubutu la'ana yanzu kan na tuba to Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓi tubarsu ba walallazi ne ya mutu na haka hakanan wa'inda za su mutu Allah ba zai karɓi tubarsu ba wahum kuffarun alhalin suna kafirai ula'ika irin wa'innan inda Allah ta'ala ya ce a atadna mun yi tattali lahum gare su me aka tattala musu azaban alima azaba mai raɗaɗi in ji Allah maɗaukakin sarki hadisi ya tabbata a cikin al-mu'jamul kabir na Suleiman bin Ahmad bin Ayyub wanda aka fi sanin sa da at-Tabarani Imam at-Tabarani ya rasu hijiran manzon Allah na da shekara 360 hadisi mai lamba ta 700 da 20 ko ainihin wato da biyar. daga Abi Taul shatar mamdud annahu ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya zo wajen annabi faƙali sai ya ce a ra'aita rajulan amila zunuba kullaha ya rasulullahi baka gani ma mutumin da ya aikata kowace irin tabargaza falam yatruku minha shay'an ba wani abu da ya bari na saban Allah duk wata harka da ake a duniya sai da ya taba wa huwa fi dhalika lam yatruk hajjatan wala dajjatan illa ataha bai bar yar ƙaramar bukata ba ko babba a wajen sabon Allah sai da ya zo mata fa hallahu min tawbati shin mutumin da ya samu kanshi cikin irin wannan halin akwai yadda za a iya tuba qala sai manzon Allah ya ce masa fa hal aslamta ka musulunta qala sai ya ce amma ana fa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa annaka rasulullahi ya ce ni na shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma kai manzan Allah ne qala na'am sai annabi ya ce masa taf'alul khairati wa tatruku sayyiati to yanzu zaka ci gaba da aikata aikin alheri aikin da kai a bayan mugu ka bar shi yi watsi da shi fa yaj'aluhunna Allahu laka khairati kullaha aikin da kai yanzu mai kyau sai shafi wancan wancan mara kyan ma Allah Dashi mai da shi mai kyau ka yadda za ka yi haka ƙala sai ya ce wa gadaraci wa fajarati duk irin yaudarar da ne da fajircin da nake da shi Ƙala na amsi annabi ya ce duk irin yaudarar da kai da fajircin da kake da shi in dai ka tuba ka gyara Allah zai karɓi tuba. Ƙala sai mutumin ya ce Allahu akbar fa ma zala yukabbiru hatta tawara ya bar gaban manzon Allah yana kabbara bai gushe ba yana kabbara har sai da ya bace aka daina ganin shi yana Allahu akbar Allahu akbar haka nan hadisi cikin musnad na al-Imam Ahmad wanda gashi a gabana hadisi mai lamba ta shida. hadisin abdullahi dan abbas yake cewa qalat quraishu qalat quraishu linnabi nabi sallallahu alaihi wasallama ud'u lana rabbaka an yaj'ala lana safa dhahaban ka roki ka muna so ya mayar mana da dutsen safa ya koma zinari idan aka yi haka to wa nu'minu bika zamu gasgata ka zamu imani da kai da abin da ka zo da shi daga gurin Allah ƙala sai annabi ya ce wa taf'aluna yanzu idan na roƙi Allah ya mayar da dutsen safa zinari za ku imani ƙalu amsa ka ce eh dami fada'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga hannu ya addu'a yana yin addu'a fa atahu jibril sai mala'ika jibril ya zo fa qala yace inna rabbaka yuqri'uka salama inna rabbaka yuqri'uka alayka salamu ubangiji ya ce a faɗa maka yana gaida kai wa ya ƙulu ya ce a faɗa maka Allah ya ce a faɗa maka in shi ita idan kana so asbah alahum safa zahaban za a waye gari Allah zai iya mayar da dutsen safa ya koma zinari amma fara kafara ba'da zalika minhum azabtuhu azaban la u'adhibuhu ahadan min al'alam tunda aya suka nema idan aka mayar da dutsen safa ya zama zinari Allah ya ce duk wanda ya kafirce a cikinsu sai na mai azabar da ban taɓa kuwa a duniya ba wa in shita aka ce wa annabi idan kuma kana so fatahatu lahum babat tawbati war rahma zan bude musu babun ta kofar tuba da kuma rahama qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace bal babu tawbati war rahma annabi yace a bar maganar dua bude kofar tuba da rahama tafi a mai da dutsen safa ya zama zinari sallallahu alaihi wasallama to tare da haka da abinda muka kawo ayoyi wajen guda 47 a ƙur'ani wanda suke da alaƙa da tuba haka shekul Islam bin Taymiyyah a cikin alfatawar ya kubra ya kawo yace wan nasu fi galibi a hawalihin mutane a mafi yawancin halayensu la na taubatan amma ba sa tuba tuba ga mammiya ma a hajjatihim ila zalika tare da bukatar su zuwa ga wannan Ya ce fa inna taubata wajibatu mutum ya tuba ya koma zuwa ga Allah wajibi ne ala kulli abdin fi kulli hali A kan kowane bawa a cikin kowane irin hali li'annahu da'iman ya zahar lahu ma farraɗa fihi min tarki ma’amuri domin koda yaushe sai ya bayyana gare ka cewa ga wani abu da Allah ce ai ya kamata kai kuma ka taƙaita ka kasa ko ba haka bane au ma tadafihi min fi'li mahzurin ko kuma abinda Allah madaukakin sarki ya ce a bari sai ta bayyana saboda dan adam din wa khuliqal insanu da'ifa kaga ga abinda Allah ya ce a bari amma ka hakura ka kasa bari ka je ka keta wannan dokan yace fa alaihi an ya tubu da'iman lalle wajibi ne akan mutum ya zamanto ko da yaushe cikin tuba yake cikin komawa zuwa ga Allah yake ya tabbata a cikin mafatihul ghaib na razi wanda ake ce masa at-tafsirul at-tafsirul kabir yace ilam ka sani annahu ta'ala lamma zakara shara'id at-taubati al-maqbula yayin da Allah ya faɗa a baya cewa yana karɓar tuba tun da ya ce innamat tawbatu 'ala Allah ku ardafaha bi sharhi at-taubati alladhi la takunu maqbula Allah ya ƙara biyo da bayani cewa din rahamarsa da jin kansa to ka sani akwai tubar da kuma bai karba ba ina ba ta fahimta to shine sai ya ce walaysat at-taubatu ba tuba bane wanda Allah madaukakin sarki yake karba alwawu harfu atfin laisa fi'ilun madin naqisun jamidin yadullu ala nafi domin laisa yana daga cikin af'ali wanda ba ta da mudari'i ba ta da amri ke yasa inda zaka ce laisa ka ce yalisu ka ce lis da ma'anan fi'ilu amrin na laisa to faqad atal arabu bima la ka zo wa larabawan duniya da abinda ba wanda ya sani da haka suke ce mata fi'ilun madin naqisun jamidin yadullu ala nafi yana nuni akan korewa atta'u alamatu ta'anis ne alama ne ta mace mabnin ala ne, lakin na hurrikatil kasara ne. sakinin at shi ne ismu laisa. yana tunda mun samu laisa da sunanta muna neman khabarinta dan haka lil ladina allamu harfu jarin alladina ismu masulin ne mabniyun ala al-fati fi mahalli jerin bila dan haka washibhu jimla, wato lil ladina fi mahalli nasbin khabaru laysa ya'maluna kuma wato fi'lun ne mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu fi mahalli raf'in fa'il as-sayyi'ati shine maf'ulun bihi na ya'maluna wa alamatu nasbihi al-kasra niyabatan an al-fathi li'annahu jam'u muannas salim da haka jumla fi'liya lilladhina ya'maluna sayyi'ati ko ya'maluna sayyi'ati ita ce silatul mawsulin la mahalla la hamil al-i'rab na ainihin wato alladhi wancin ismu mawsul din da ya ainihin wato gabata as-sayyi'atu malamai suka ce yakan zo a qur'ani da ma'ana zuwa guda hudu ko biyar akan ce as-sayyi'a ana nufin ash-shirku da al-kufru da ana ce musu as-sayyi'a dan haka Allah ta'ala ya ce bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum a khalid wanda duk sayyi'a wanda ana nufin sayyi'a anan shine al-kufr wa shirku tunda ai yahuda ne suka ce lan da al-jannata lan yadkhul illa kana hudan aw nasara ko sun faɗa a wancan maganan da suka yi dan haka akan ce a sayyiatu ana nufin al wa shirku sannan akan ce ainihin wato a sayyiatu ana nufin al'azabu. kamar yadda Allah ya ce fa asabahum sayyi'atu ma kasabu wal ladina zalamu min ha'ula'i sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu wa ma hum bimu'jizin sannan akan ce as-sayyi'atu da ma'adan ad-durr cuta Allah ya magana akan dan adam yace wala in adaqnahu na'ama ba'da darra'a massatu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni dan haka as shine cutar da ta shafe shi ta tafi idan ana cikin talauci ad-durr ne in talauci ya tafi wadata ya zo sai ta laikulan na zahaba sai ya atu anni Allah ya ce innahu hula fari fakhur dan adam dama yana da alfahari da nuna isa sannan akan ce as-sayyi'atu da ma'anan ash kamar yadda Allah ya ce waqihimus sayyi'at wa man taqis yauma irin idin faqad rahimta wa dhalika al azim sannan akan ce as-sayyi'a da ma'anan wato itiyanar rajuli zuwa wa namiji mutum ya sadu da shi ta dubura Allah da ya zo maganan mutanen annabi lutu cewa wa waja'ahu qaumahu wa qaumuhu yukhra'una ilayhi mutanen shi sun zo wajen shi suna gauga sai ya ci wa min qablu kafin wannan lokacin kanu ya'maluna sayya'a suna aikata sayya'a mai sayya'a shine namiji ya sadu da namiji shine sayya'a to da kafirci da duk wani nau'i na saban Allah da ainihin wato ka sani sayya'a domin a suratul isra'i da ya fara tun daga lata da alma Allah ilahan akhara fataqa'u da mazmuman makazula shirka da Allah ko wa qadara allah ta ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni na imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wannan mu'amala ta iyaye kenan ku sai ya ce waqfil lahumu janaha dhulli minar rahma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani sagira idan an samu matsala shine yace kuma a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awabina fura. sannan yazo ya maganan cewa ati zal qurba haqqahu miskina wa ibn as-sabil wa la tubaddir tabdira innal mubaddirina na ikhwana ash-shayatin wa kana ash ne rabbi ka fura. sannan yazo maganan cewa in ma tu'ridanna anhu a rahmatin min ka tarduha fa qul lahum mai sura. wala taj'al yadaka magalulatan ila unqika wajen abin da ya shafi ciyarwa ko karka bayar duka kakka hana duka ka tsaya tsaka tsakiya wala taj'al yadaka magalulatan ila unqika wala tabsuta kullal basti fataqa'uda maluman mahsura inna rabbaka yabsutu arrizqa liman yasha wa yaqdir innahu na bi ibadihi khabiran basira aka zo maganan cewa ta taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita an kabira aka zo aka yi maganan zina cewa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila aka yi maganan kisan kai wala taqtulun nafsal lati harrama illa bil haqqi wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura aka zo aka yi magana akan dukiyar maraya cewa wala taqafu wala wala wadda taqrabu mal al yatimi illa billati yasanu hatta baluga ashudda wa awfu mi bil ahad innal ahada kana mas'ula wa awful kayla idza qiltum wazinu bil qistas al mustaqim zalika khairun wa ahsanu ta'wila aka zo akai maganan wala taqafu ma laysa laka bihi min ilmun inna sama walbasara, basara da fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula aka zo akai maganan wala tamshi fil ardi kada wanda ya tafiya a doron ƙasa yana takama innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala sai da Allah ya gama ya ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makaruha dukkan wannan sayya'a ne a wata qira'a shine kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makaruha duk abin ki ne a gurin Allah madaukakin sarki to dan haka Allah madaukakin sarki yace ba tuba bane ga wanda suke aikata mummunan aiki su ki tuba har sai mala'ikan mutuwa ya ko tukunna don mala'ikan mutuwa kuma ya riga ya duro to an samu matsala Allah ya kiyaye shine hatta idza hadara ahadakumul mautu har idan mutuwa ta halatto ma su da haka wasu malami in sun ce hadara wato hadara al-maut da ma'anan nazala malakul maut ko hadara shine alamatul maut amma a nan gurin abin da ya fi tabbata idan an ce hadar al-maut shine wato nazala malakul maut idan mala'ikan mutuwa ya sauka domin ba daidai ne da wancan abin da Allah ya faɗa akan annabi yaqub da ya yace am kuntum shuhadaa a hadara yaqub al-maut shi a nan gurin alamatul maut ne rashin lafiya ne bujuru mai dan kai tar ƴaƴan ce wa za ku bauta bayana suka ce zami kada zami kada zami kada kuma daidai yake da faɗin Allah da ya ce ku tiba alaikum idan hadara ahadakumul maut in taraka raka min kun ga nan gurin shine alamatul maut an wajabta wasiya akan ɗaya daga cikin ku idan ya ga alamomi na mutuwa sun sauka akan shi wanda daga ciki akwai rashin lafiya amma yadda ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in idza hadara ahadakumul maut hina alwasiyati sunani zawa adlin minkum nan yana nufin ainihin wato idan alamar mutuwa ta sauka shine rashin lafiyar da ake tsammanin cewa mutum ba zai tashi ba amma nan hatta idza hadara ahadakumul maut idan mutuwa ya halattu wa ɗayansu shine idan mutuwan ya riga ya sauka na haka malamai suka ce wato a wajen abin da ya shafi hatta idan hadara ahadahumul mautu domin hatta a nan gurin harfin tihaul gaya ne wabti daɗi. harafi ne wanda yake nuna kaiwa makura da kuma za a fara abu Iza da ma mun san adatu shartin ne gairu jazi wato mabniyun ala sukuni fi mahallin nasbin wa huwa mudaf hadara fi'ilun madin ahada shine maf'ulun bihi muqaddam wa huwa mudafun hum mudafun ilayhi al-maut shine fa'ilun mu'akhar da haka jumla fi'iliya hatta wato hadara ahadakum al-maut shine fi mahalli jarrin mudafun ilayhi na ainihin wato ila da haka malamai suka ce na farko shine halatu suqi hina tusaqu halin da ake koro rai daga cikin dan adam shine hatta idza hadara ahadakum al-maut wannan magana ce da Abdullahi dan Umar yayi ta wasu malamai suka ce hatta idan hadara ahadahumul maut shine annahu muayyanatul malaika shine ganin mala'iku kiri da muzu liqabdir ruhi dan sa karbi ran dan adam wanda magana ce da Abu Sulaiman ad-Dimashqi yayi ta malamai suka ce la yuqbalu min kafirin imanin wala min asin taubatu. a wannan lokaci kafiri in zai imani ba a buƙatar imanin sannan mai saban Allah in zai tuba in dai mala'ika ya sako to ba a buƙatar ainihin wato tubarsa Da haka malamai suka ce al'ayatu dallat dalatun ala anna man hadarahu al-maut wa shahada ahwalahu fa inna tawbatahu ghayr maqbula duk wanda ya tsinci kanshi a wannan halin to ko ya tuba Allah madaukakin sarki ba zai karɓi tubarsa ba kuwa Allah madaukakin sarki ya kiyaye shine hatta idan hadara ahadahumul maut qala sannan yace inni tubtu al'ana to ni fa na tuba yanzu da aka ƙala fi'ilun madin ne mabnin alal fati inna harfu nasbin ne wa taukidin wa ta'alilin wa mashabbahun bil fi'li isma wa tansabu khabara mabniyun alal fati al muqaddara alladhi mana amin zuhuriha ishtigal al muhalli wato ishtigal muhalli bi kasaratil munasaba wal ya'u damirun ne lil mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin ismu inna tunda mun samu wato sunan inna muna neman khabarta tubutu fi'ilun wa fa'ilun ne al'ana zarfu zamanin ne mabni na alifati fi mahallin nasbi don haka wal jimla wato inni tubutu al'ana fi mahallin nasbin makulil ƙau wannan ne ainihin wato wannan Allah maɗaukakin sarki ya ba da labari akwai mutanen da sai da suka ga bala'i suka yi imani amma lokacin imanin ba zai amfani ba Allah maɗaukakin sarki ya ce falan mara abu ba asana akwai mutanen da aka zo aka yi wa'azi aka yi tawa'azi suka ki tuba sai da suka ga Allah ya curo bala'i qalu suka ce amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushriki dan fa mun yi imani da Allah duk abin da muke shirka da shi mun kafirce masa Allah ya ce falam yaku yanfa'uhum imanu a wannan lokacin imanin bai yi amfani ba lamma ra'au ba'asana yayin da suka ga azabar da muka turo sun tabbatar mutuwa za su yi ko mala'ikan mutuwa ya zo Allah ya ce sunnatallahi allati qad khalat fi ibadi wa khasira hunalikal kafirun sannan kuma shine abin da ya samu fir'auna Allah ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa atau ala qaumin awancin ayan kenan fa atba'ahum fir'aunu bi junudihim wato wa junudahum bagayan wa udwana ya bi su yace ta za a yi mutane minority dan tsararu yan kadan su su hana mu sakat su hana mu sakewa kawai ɗibo runduna ya bi su hatta idza adraka garq daliban annabi Musa suna bakin teku suna hango fir'auna yana zuwa qala ashabu Musa inna mudrakuna suka ce yau za a riske mu za a gama da mu annabi Musa ya ce kalla inna ma'i qi rabbi sayahdi tare da ni akwai Allah ya mun alƙawarin sai ya tsallakar da ni Allah ya ce annabi Musa kada kike ku da sandarka yadda kike ku sai ga hanya ta bude shine wa laqad auhaina ila musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darkan a ci takhsha fa atba'ahum fir'aunu bi junudihi eh, fa gashiyahum min al-yammi ma gashiyahum bala'in da ya lullube su na teku ya lullube su Allah ce wa adalla fir'auna qawmahu wa ma hada fir'auna ya batar da mutanen shi bai shiryar da su ba bai dora su akan tabarki madaidaici ba da lokacin da ya ji nitsewa na ruwa ya cin mai ya ce ƙala amantu eh manya kenan annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'ila Allah ya ce ina al'ana saboda me asa Allah ya ce al'ana mala'ikan mutuwa ya riga ya sauka wa qada asaita qablu wa kunta al bayan ka saba a baya an kira ka ka dawo ka tuba ka ce sam kai ne ma Allah babban akwai wani kasa yake da kai saboda ka isa isa shi ka san Allah ya ce dama kalla innal insana la yadaga an ra'ahu stagna dan adam in ya ga yana wadata ta kuɗi da mulki to sai kuma yadda hali a garraka isra'un wada'un wa sihhatu abin da yake rubuta dan adam ya saki Allah shine wadata da mulki da lafiya eh, duniya ta gyari kenan dan haka Allah madaukakin sarki yace ba zai karɓi tuwar ba saboda mala'ikan mutuwa ya sako shine abinda Allah ta'ala ya faɗi cewa hatta idza Ja ja'a ahadahumul mautu qala rabbi ji'u har sai idan mutuwa ta zo ma su lokacin zai ce a dawo da shi duniya a ƙara masa kwanaki la'alli a'malu salihan fi ma taraktu Allah zai ce kalla innaha huwa kalla kalimatun huwa qailuha wata wasu maganganu ne yake faɗa wanda ba su da amfani kawai wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun kuma kana gama wannan rayuwar ta duniya zaka zauna barzakh inda ba duniya ba ba lahira ba ko to shine abinda Allah ta'ala yayi ta faɗa yana cewa mutane wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abinda muka azurta ku da shi ku ɗauka ku bayar ku tashi ku yi aikin Allah da dukiyarku min qabla an ya a ciya ahada kumul kafin mutuwa ta zo ɗayanku jiya mun je mun kai ziyara gidan cancangi Allah ya ƙara masa lafiya da ni da malam kabiru gombe da su malam ibrahim kasun bacci da sauran malamai jiya ne ku? magana ke tada magana ana faɗin irin alherin da wannan bawan allah shi cincin gini malam kabiru yake ba da labari cewa ba a daɗe ba an yi wani taro a gombe wani babban ɗan siyasa ya miƙe ya ce malamai na allah irin malam bakar goma sun yi ƙaranci ce malamin da bai damu da duniya ba malamin da bai zuwa gidan gwamnati malamin da duk abin da ka kawo shi a gaban shi a raba wa mutane ya amma ba malaman yanzu ba malaman yanzu ka ga malami gidan gwamnati ka ga malami can ka ga malami can ka ga malami can to kuma shi shak isa taliya gombe ne mai bayani na ƙarshe ashe zuciya ta kashe shi ta zo nan yana jiran ya samu lokaci ya mai da martani da abin magana ya zo hannun shi sai ya ce sirri da hikima da dalilin da ya sa malabakar gumi ya fi ƙarfin ya tashi ya tafi gurin wani neman wani abu saboda Allah ya azarta shi da irinsa cancin wanda suka yadda za su sadaukar da dukiyar don mutuncin shi da mutuncin da'awa su kuma malaman da ke da'awa yanzu irinsu cancin yin suka rasa a zagaye da su ba shi wani abin da yake faruwa irinsu ibrahim kano wanda za su sadaukar da kuɗinsu don da'awar da malaman su yi mutunci kamar yadda shi cancan su aka rasa ne shi yasa sai gaga daga ƙarshe a yanzu ba ga tafsiri mani za a sa ta ta bugo min waya ala gafa ta malin ya ba mu ga tafsiri ba to ni ma na san yadda aka yi ne magana ce ta kuɗi kuɗi za ka kawo wai ala gafa ta malin me fa ne ya fa san tun da ya ga bai gani ba magana ce ta kuɗi na ɗauki wayan mutane ta fi mutum ɗari ala gafata malam ya ba labari to wannan shine matsalar da yake faruwa dan haka Allah ta'ala ya ce ku ciyar daga abin da muka azarta ku da shi min qabla an ya ati ya ahadakumul maut wani abu ni na kasa gane ma me yake damun mutanen mu ne yanzu ba su da fikihu ne na infaki wajen ciyar da dukiya ko ko ba dan Allah ake bane ni ban gane ba gaskiya domin zaka ga aikin da yake shi yafi zama muhimmanci a cikin al'umma da addinin sai kaga ba za su yi ba sai su aikin da ba shi yake muhimmanci ba ba shi yake bukata ba sai kaga an je an yi wannan wa an yi wannan aikin sai ka rasa gane cewa ba yadda Allah ake nema ba ko ba a fahimci fahimci fikihun ciyarwan bane Allahu a'lam dan haka Allah ta'ala ya ce min qabla an ya ahadakumul maut ku ciyar ku bayar kafin mutuwa ta zo ta tsiye mutum fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib a lokacin ne mutum zai ce Allah ka dan min jikiri a lokaci dan kaɗan. ba shi bane Allah ya faɗa a can baya yake sun mai tubu na min ƙari to ai ɗin din shine kafin mutuwa ta zo wa mutum shine ƙarib din dan haka lokacin haka mutum zai ce fa as-sadaqa dan yi sadaka Ba kun min salihin Allah zai ce ina ai walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza ja ajaluha in kai kai in baka yi ba yanzu baka isa a sake baka ko ta sakon ɗaya bace wai don ka samu kai sadaka a yanzu shi kenan al'amara sun riga sun wuce Allah ka ji malam aliyu na mangi da yake cewa son kuɗi ya sa ka shirka Ga shi ka cutar da kanka da dubun miliyan gare ka ran da kan mutu sai a kai ka da tufan da ba zai fin bakwai ba ya ce ka mace kabari ya karɓa ka riɓe tsutsa ta sharɓa yanzu me ya fi kyau ka zaɓa in ba fara ni da nafila ba shi ya fi kyau ka zaɓa ya ce in tuna maka in ka manta tun kana ciki kun yi zance kai da rabbil arshi ka ce za ka bi shi kako amince da ibada ce baka musu ba ka rukowa wa'adi ga Allah za ka yi azumi da sallah hajji zakka ga kasala ta tsare ka cikin jahala baka nemi sani ga maluma ba to tunda ko baka nemi sani ga maluma ba ka tafi lahira a haka ka tafi da haƙƙin Allah a sai da hali Allah madaukakin sarki ya tsare mu muhammad bin kab al-qurzi yace istama anafarun min ulama'i ahli sham dandazan taron malamai sun taru a sham wa ulama'i ahli hijaz da malaman hijaz fa kallamana abdul malik bin umar bin abdul aziz sai abdul malik bin umar bin abdul aziz sai tara mu yi mana magana wa nahnu nasma'u mu kuma muna saurara an ƙaulillahi azza wa jalla wa anna lahum at-tanawush min makanin ba'id qala sai yace fa sa'alahu wa nahnu nasma'u sai ya tambaye shi alhali muna sauraron shi fa qala umar sai yace sa'alta an tanawush wa hiya taubatu wato at-tanawush shine tuba talabuha hina lam yaqdiru alaiha mutun ya nemi tuba a lokacin da bashi da ikon tuban shine wa anna lahum at-tanawush min makanin bayyin ka nemi tuba a lokacin da baka da iko ainihin wato akan tubar wannan shine maganar da nayi jiya na ce idan an samu nassi daga gurin Allah ko annabi wanda ya ce idan laifi na Allah ne haƙƙin nashi ne to shi Allah zai yafi amma na bayan Allah ba zai yafi ba sai idan bayan sun yi mai to yana ganin ba a fahimci magana ta domin wani daga cikin malamanmu ya ji daga jiga karatun da muka shi yasa nace ka ɗauka ko ana karatu a Hausa Road ne daga jiga yana wata jiha yana tafsiri ya ji karatun ya kira ni sai ya mun ishara zuwa ga wani hadisi da ke cikin al-mustadrak na hakim abu abdullahi wanda hadisin kuma akwai shi a cikin musnad na imam ahmad to zan karanto hadisin sai kuma in wurga tambaya don a gane abin da nake faɗa da kyau gashi wannan musnad ne na imamu ahmad shine mujalladi na goma sha hudu mujalladi na goma sha hudu hadisi mai lamba ta dubu ashirin da biyar dubu ashirin da biyar da ɗari tara da tara ya ce haddasa na yazidu akbara na صدقة بن musa ƙala haddasana Abu Imrana? Aljuni an yazid بن ya banus an aisha qala qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce ad inda allahi thalathatu Allah yana da diwani guda uku a gurinsa diwanun la ya aba bihi shay'an akwai diwanin da Allah bai damu da abin da ke cikin ba wa diwanin la yatruku Allahu minhu sha'an akwai diwanin da Allah ba zai bar komai abin da ke cikinsa ba wa diwanun la yaghfiru Allah akwai diwanin da Allah bai gafarta abin da ke cikinsa. a fahimci diwanin fa amma diwanun lazi la yaghfiruhu Allah amma diwanin da Allah bai yafi abin da ke cikinsa, sai yake fashirku billahi shirka da Allah ko tambaya idan mutum yanzu yana shirka ya mutu kafin ya tuba Allah zai karba ko ba zai karba ba a'a kafin ya mutu mutum yana shirka da Allah mushriki ne sai aka mai wa'azi sai ya zo ya tuba Allah zai karɓi tuban ko ba zai karɓa zai karɓa ko kenan diwa wa amma diwanul fa shirku billahi shirka da Allah kenan ana magana in ya mutu bai tuba ko yace qala Allah ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi janna duk wanda ya mutu yana haɗa Allah da wani to aljanna ta haramta gare shi kenan in ya mutu yana shirka bai tuba ba ko to a rike wannan wa amma diwanu alladhi la ya'ba Allahu bihi shay'an diwanin da abinda Allah bai damu da abinda ke ciki ba fa zulmul abdi nafsuhu fima bainahu wa bain rabbih min sawmi yawmin tarakahu zalincin da ke tsakanin bawa da Allah wani wuni ya kamata ya azumi ya ki ko wani da ya kamata ya sallah ya ki fa inna Allah yaghfiru dhalika Allah yakan gafarta wannan wa yatajawuz ya da kai amma fa in in ya ga dama wa amma diwanul ladhi la yatruku Allahu minhu shay'an amma diwanin da yanzu mutum ne baya azumi baya sallah sai ya dawo ya tuba ya gyara idan ya tuba Allah zai karbi tuban ko ba zai karba ba kenan mu ba muna magana ba ne idan ya mutu bai tuba ba a'a idan ya tuba wa amma diwanul ladhi la yatruku Allahu minhu shay'an diwanin da Allah ba zai bar komai ba komai sai ya hukunta abin da ke ciki shine fa zulmul ibadu ba ba'dihim ba'da bayi sashen su ya zalunci wa la mahala annabi ya ce ƙisasi sai an yi ba mahala to yanzu tambaya mutum ne mace ce ta je ta yi zina da aurenta da ta je ta yi zina da aurenta tana da miji tana kan hanya kafin ta dawo gida ma sai Allah ya ɗauki ran mijin inda a cikin zinar da ce akwai haƙƙin Allah da ya ce kar'ayi haka ne akwai kuma shi haƙƙin mijin da ta ci amanarsa yanzu za ta tuba ko ba za ta tuba ba mijin ya mutu ya za a yi da haƙƙinsa eh? ka fahimci fa karatun yanzu ka yadda cewa ta tuba to ya za a yi da haƙƙin shi ai haƙƙin shi Allah ba zai yafi ba sai idan shi ya yafi kuma shi bai duniya wannan amsar ce nake so sai an nemo ya mutu yanzu dan fashi ne harkar fashi da makami ya karbi kudin wasu ya kashe wasu haka ne to yana so zai tuba wani ma wanda ya karbi kudin su bai san a ina zai gansu ya karba ya ba ba wani ma ba shi da abin da zai biya ko da ya san inda suke kuma ya fito ya ce ni ne ne kaza lokaci kaza a bai zama matsala haka ne tambayar da nake shin wannan dan fashin zai tuba ko ba zai tuba ba idan zai tuba haƙƙin mutane ya za a yi da shi Eh? hadisin al ana magana in ya mutu bai tuwa ba ai aya ta ce kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu cewa da inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ba az zunuba ba ga alifun da lam listigra ya kunshi kowane irin zunubi sannan aka kawo taukidi kuma aka ce jami'an kowane irin nau'i na zunubi ya shiga ciki wannan amsa ita ce nake so mutane su nemo ya ce mun shi wannan dan uwa daga cikin malamanmu ya ce ijima'i ne na ce to ita kanta ijma'i in an ce an yi sai an duba domin ibnu munzir a cikin littafin shi zai kaito ya ce wa ajma al ulama wa ala kaza kuma ka je ka duba ka ga ka rasa sanin inda aka ijma'i watakila mutanen garin ne ko unguwarsu kawai suka ijma'i ya ce wa ajma al ulama wa ala kaza kaza to wannan ita ce amsar da nake so a nemo ina ba ta an fahimta domin wannan abun yana buɗe ƙofar ɓanna da yawa ba akwai mutanen da sukan yi laifuffuka saboda abin yana da alaka da haƙƙin mutane akwai instant ɗin da suna so su tuba to an ce musu ba tuba wani daga nan daga kawai ya kamata ya ci gaba tunda ba tuba haka ne ko ba haka bane to inda Allah ya faɗa ko annabi ya faɗa ya ce idan mutum ya tuba ko abu yana da alaka da haƙƙin mutane Allah ba zai yafe ba sai mutanen sun yafe nan nake neman a nemo min gurin inda Allah ya faɗa haka kuma na ƙara maimaita in an samu annabi ya faɗa haka Allah ya faɗa shikenan ba da sami ina wa dana wannan shine kawai zan ƙara maimaita shi yasa shi dan uwana san zai kuma sauraron wannan karatun to ga musnad din na karanto kuma ga hadisin kuma ga abin da ni nake nufi wannan ne Allah ta'ala ya sa mu dace amin dan haka walal ladina yamutuna haka nan wa'inda za su mutu wahum kuffarun alhali suna kafare dan haka malamai suka ce wannan alwawu harfu atfin ne la wasu suka ce a nafiya ce wato wasu suka ce laɗin nan, wato za'idatun ce li ta'khidin nafi Allah ya kawo ta ne za'ida dan a ƙarfafa ƙara kora zancen cewa lalle in mutum ya muta irin wannan halin bai tuba ba Allah ba zai karɓa ba shi yasa da yace ya mutu na, sai ya kawo jimla haliya واو واو الحال هم fasalin منفصل للغائب مبني ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada kuffarun shine khabar mubtada nashi da haka jimla ismiya fi mahalli nasbin hal wal ladina yamutuna hum yanzu ba ana samun kafirai na zuwa su shiga musulunci ba ko kuwa sai mutum dan yana kafirci yanzu zai musulunta a to ko ka musulunta ma Allah ba zai musulunci ba da ijma'in malamai cewa al-islamu yajibbu ma qablahu idan musulmin ya musulunta duk tabargazar da ya kafin musulunci Allah madaukakin sarki ya yafe masa wannan shine abin da ni nake so da ɗaliban ilimi da malamai su kai zuwa gare shi na farko idan kana ɗalibin ilimi ka gane cewa ba din magana ba ne don kaji ta a bakin malami ya yi kai ma za ka ɗauke ta ka ci gaba da talaki a kanta ya maka talaki ka ci gaba da yaɗa wata ran in aka tambaye ka dalili to kar ka zo kana zara ido ka yi takalili da shi kaji ya faɗa ba ka je ka bincika ba kai ma ka ci gaba da faɗa randa wani ya tashi wani masallaci yayi nasiha nasiha ta yi daɗi sai da gama aka ce to ta malam wannan dai wa'azi gaskiya alhamdulillah ya daɗi sai dai wayannan bayanan da kai muna so da Allah ka dan taimaka mana inda ka samu wayannan dalilan kai ya ce to kaji <laughs> eh ce to kaji eh to kaji <laughs> wallahi ina wannan ne dan ɗaliban ilimi su gane cewa ko kana girmama malami in yi faɗa abu in kana da halin bincika ka je ka bincika yake kenan sannan na biyu ka gane cewa ba kowane abu bane ya kamata ka saki baki akan shi kai magana harkar ilimi tana buƙatar tawadu duk wani mai karatu da kake gani alimta shir'an ne eh wa kulli man yadda ifil ilmi manzilatan duk wanda kaga yana da awar wani mataki a ilimi ka faɗa mai alimta shi an wagabat an ka ashiyawu ka san wani abu ne amma abu da sun guje maka baka san sa ba to wani kai ka kankan da kai ka ɗauki kanka ba kuma sai Allah ya sa mu ilimin albarka amma dai har yanzu wannan na bar shi a matsayin tambaya idan akwai wanda yake yau bayan asuba sai da na karanta duk wani hadisi da yake da alaka da tuba sai da na ba hadisai guda arba'in da uku na karanta sannan asaru na malamai da ke da alaƙa da abin sai na karanta asar guda ashirin yau bayan asuba kafin in koma yin wani abu daga bayan asuba zuwa ƙarfe takwas da rabi sau da haka in an samu hadisin da Allah ya faɗa ta hannun annabinsa ya ce idan abu yana da alaƙa da haƙƙin bayan Allah ko bawan ya tuba shi Allah ba zai yafi ba sai bayan sun yafi yana buƙatar a nemo mun wannan hadisin inda annabi ya faɗa haka wannan shine abin da kawai nake so Allah ta'ala ya sa mu dace Allah madaukakin sarki ya ce ulaika a'tadna lahum azaban alima irin waɗannan mun yi musu tattalin azaba mai radadi Allah ka tsare mu da azaba mai radadi kafin mu faɗi sharadan tuba malamai sun faɗa sun ce akwai abin da ake ce masa miftahu tauba wato abin da zai zama maka mabudi na tuban yayin da zaka tuba abu na farko akwai imtila'ul qalbi min muhabbatin lahi ka yi ƙoƙari ka cika zuciyarka da san Allah ɗaya kenan na biyu akwai almujahadatu li nafsika ka yi ƙoƙari ka yaƙi ranka ka hana ta abin da take so dan haka Allah ya ce wallazina jahadu fina da lanahdiyannahum subulana abu na uku da ke taimaka maka yayin da za ka tuba akan wani abu a matsayin mabuɗi zuwa ga tuba shine ƙisar amal takaita dogon guri akan rayuwar duniya sannan wa tadhakkurul maut da kuma tunanin lahira sannan abu na hudu al tashi a nemi ilimi abu na biyar shine al-inshigalu bima yanfa'u ka shagaltu da abin da zai maka amfani imma a duniya ka ko a lahirarka jannabul wahada da kuma nisantar zama kai kaɗai walfara da kuma ka ajiye wani lokaci wanda baka komai da shi dan zaunawa baka komai shi zai sa shedan in baka yi wani abu ya kirkiro maka wani abu mara kyau wanda zaka cike lokacin da shi to dole ne ya zama to duk lokacin da kake zaune ko dai kana yin wani abu wanda zai taimake ka a duniyarka ko a lahirarka sannan abu na shida shine nisantar abin da zai motsar da sabon Allah ya tunatar da kai zuwa ga sabon Allah din abu na bakwai wanda zai taimaka mutum shine musahabatul akhyar abokantaka da mutanen kirki sannan abu na takwas shine mujanabatul ashrar nisantar miyagun abokanai sannan abu na tara shine annazaru fil awaqibil usaq ka dinga kallon ƙarshen duk wani mutum da ya saba ma Allah ya fito na fito da shi ya ƙarshen sa ya zama sai ka dawo kai karatun tanar ka gane kai ma yanzu to ba za ka sha ba fa sannan abu na gaba wanda shine ainihin wato na goma shine mutum ya kaurace wa duk abin da ya yi da zuciyar shi wanda yake da alaka da jin daɗin duniya da sha'awarta wanda zai raba shi da Allah in ba Allah da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama shugabanci ne menene mace ce duk wani abu da kasancewa idan yi da shi zai raba ka da Allah to kai watsi da shi sannan abu na goma sha ɗaya shine islahul khawatir wal ka yi kokari gurin gyara zuciyarka da kuma tunaninka ya zamanto zuciyarka da tunaninka suna tunanin abu mai kyau ne sannan istihdara fawaidil ma'asiya wato tarkul ma'asiya halatto da fa'idojin barin saban Allah idan ka zauna sai ka tuna fa'idar da ake samu yayin da mutum ya watsi da saban Allah alal aqalla zaka zauna lafiya ai sannan na goma sha uku shine mutum ya halatto da cutarwar da saban Allah yake da shi yana da shi a fili kowa ya sani ai sannan na goma sha na sha hudu Shi ne ana da da mutum ya zama yana da alhaya'u kunya Don annabi ya ce alhaya'u a ci illa ba yadda za a yi kunya ya zo da wani abu sai da alheri sannan abu na sha biyar sai ka cika da addu'a ka hada da addu'a ba shi yasa muke addu'a kullum muna rabbana la tuzigh qulubana ba ba da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab to yanzu da mu faɗi sharadin tuba kamar yadda na faɗa na ce guda tara ne an fahimta ai ba guda uku ba sharaɗi na farko ga duk wanda yake aikin saɓan Allah zai tuba daga aikin yana so ya bashi to na farko dole a samu al-ikhlasu lillahi zai ba tuban dan Allah ba dan wani abu ba Sheikh Muhammad Salihu al-Isamin ya kawo sharaɗi guda biyar a sharhin da ya mariya da salihina da ya tashi kawo sharaɗin tuba sai ya fara kawo al-ikhlas ya ce da yawan masu kawo sharaɗin tuba a littattafansu ya ce suna barin wannan sharaɗin yayin da kuma shi ne ya fi muhimmanci a dukkan sharaɗi na tuba domin ba Allah mani ya faɗa a ayin ƙur'ani da yawa ya ce a tuba to tun da ya ce wa tubu ba umarni ba ne to in ko umarni ne yayin da ya zama tubun umarnin wajibi ne e umarnin wajibi ne kuma ibada ne ai babu wata ibada da wani idan ya Allah zai karɓe shi sai in yi ta dan Allah sannan Allah zai karba shi yasa zamu ga daga cikin dalilan da Allah madaukakin sarki ya kubutar da annabi Yusuf da yace wa qad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kadhalika linusrifa anhu su'a mai dalili Allah ya yace innahu min ibadinal mukhlasin saboda annabi Yusuf yana daga cikin bayan mu duk abin da zasu yi dan Allah suke to duk wanda ya tuba idan ba dan Allah ya tuba ba tuban bai ba ka san wannan da kyau wannan shine sharaɗi na farko Sharaɗi na biyu shine nadama alama fata Ka yi nadama a kan abin da ya wuce na saba ma Allah da kai shi yasa malamai suka ce kalman zikiru a ƙur'ani tana zuwa da ma'anan nadama a zuciya da ce wallazi na idza fa'alu Su ne waɗanda in suka aikata wani gingime manzanibi an zalamun mu ko suka zalunci kansu sai ce zakarullah sai su yi sai su tuna Allah da haka Laha suka ce nan anan sai su tuna Allah da zuciyarsu ta hanyar yin nadama akan saban da suka da haka zakarullah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'aluhum ya'lamun Allah ta'ala yace ulaika jazaohum maghfiratun wayannan su za su samu wata irin gafara daga gurin ubangijin su da aljanna ta zama wacce ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinta za su dawwama a cikinta Allah ka sa mana ciki da haka wa ni'ima ajarul amili ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa ma taubatu Ka yi abu ka yi nadama da na sani me yasa ka yi a kan abu shi kan shi tuba ne amma duk wanda ya yi abu a jikin shi ma bai jin cewa wani abu yaushe kake tsammanin zai tuba ba zai tuba ma. abu na uku sharaɗin tuba shine ne al'ilmu bi Ka san cewa ma zunubin da kai tukunna gingime mai dan sanin zinubi yana da girma shi yake sa mutum ya dawo ya tuba ina ba ta an fahimta yanzu ba laifuffuka ba ne mutane ke suna ɗaukar su ba su dauke su wani abu ba kuma wani abu ne ba shi yasa Allah ya ce ittalaqawnahu bi alsinatikum ba wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun sanda kuke fadar abu da bakin ku wa huwa hayyanan mutane na ɗaukar abun yana da sauki amma wa huwa indallahi azim a gurin Allah mai girma ne yanzu yadda yanzu haka social network din nan aka mayar da shi gurin cin mutuncin mutane abin da yasa ake cin mutuncin mutane a gurin ayi ƙarya ai masu yin haka ba su ɗauka cewa wani abu bane da sun yadda taɓa mutuncin musulmi mutum ta hanyar yi masa sharri da ƙarya abu ne da yake da girma a gurin Allah ba yadda za a yi kaje ka ƙirƙiri labarin ƙarya ka rubuta don ka ci mutuncin wani rashin sanin girman zunubin ne yasa suke haka to dole sai an samu al'ilmu bi qubhi dan haka abdullahi dan abbas yake cewa fandur ila man asa amrahu wanta haka maharimahu ka kalli girman wanda ka sabawa umarnin shi kake ta dokar shi qabla an takuna dhunub yujibu an takuna dhunub kullaha kaba'ir sannan Anas dan Maliku yake cewa innakum lata'lamuna a'malan hiya addaqu fi a min ash-sha'ri yace kukan aikata aiki yanzu a idan ku kuna ganin ta siririya ce kamar gashi yace inna kunna lanudduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min ya yace aikin da ku kuke yanzu ku ɗauke shi kamar silin gashi ba ku ɗauke ya yace mu a zamanin annabi ɗaukar shi yana daga cikin gimagiman laifuffukan da ke halakarwa yayin da ya zama zamanto sahabbai na makallan zanubai haka ba wannan dalilin yasa ba suka fi kowa tsoron Allah da kiyaye dokar Allah don haka annabi ya faɗa ya ce ina muku kashedi da muhaqqaratuz zunub ƙananan zunuban da mutane ke ganin ba komai bane har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada misali sharadi na hudu shine al'azmu Allah ya uda mutun ya yanke cewa ba zai koma ba bayan an samu al-ikhlas ku mutun ya tuba wa dan Allah sannan sharadi na biyu sai na uku na hudu shine kai yanke cewa ba za ka koma kan saban da ka bari ba mutanen annabi Musa da aka zo aka yi muƙabala da shi da su daga ƙarshe annabi Musa ya yi nasara a kansu lokacin da suka shiga musulunci nan take fir'auna ya ce amantu amantun lahu qabla an azana lakum qala amantun lahu qabla an azana lakum kwa imani tun kafin in ba ku izini innahu lakabirukum alladhi allamakum kuma sihir. ya ce na fahimci dabara ne haɗin kai ne wannan shi ne babban da ya koya muku sihi fala falauƙaɗe an na aidiya kuma wa arjulakun min khilafi sai na yanke muku hannun dama ƙafar hagu sannan wale usalliban na kun fi da na khil sai na tsire ku a jikin kututturin dabino wale munna wallahi sai kun sani ayyuna tsakanin ni da allan da kuka ce kun yi imani da shi wane ne ashaddu azaban wa abaka waye fa azaba kaji manya qalu sai suka ce lan nu'siraka a ma ja'ana min albayyinati ba za mu taba fifita ka abin da ya zo mana na gaskiya ba wallazi na muna rantsuwa da Allah da ya kage halittar mu daga babu faqad ma anta qat ka hukunta duk hukuncin da kaga za ka yi akan mu inna ma taqdi hadhihi alhayati ad-dunya akana iya hukunci akan mu a wannan rayuwar ta duniya ne suka ce masa inna amanna bi rabbina mu mun yi imani da li liya gafe lalana kaɗayana don ya gafarta mana kusakuranmu ko zunubanmu wa ma aka alaihi mina sihir da abin da kai mana tilas a kan shi na sihiri wallahu khairun wa abaka da haka saboda ba za su juya ba ne sun yi yanke cewa sun riga sun bar abin sun riga sun ɗauka komai zai faru ya faru da haka daga baya ma suka dawo suna ma fir'aunan wa'adi cewa innahu man ya'ti rabbahu mujiriman. bari ka ji don da ya je gaban Allah da laifi irin naka fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya ko kuwa saboda sun yi yanki cewa ba za su dawo ba sharadi na biyar shine raddu huququn nas ma amkana kamar yawa da mutane haƙoƙin su matukar kana da ikon kamar musu to dama nan ne sharadi na biyar inda muka ce zamu zo ko in babu fa yaya za a yi eh haƙƙin mutane ya za a yi wa dan Allah ya ce la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah wallahi sai an maida haƙoƙi zuwa ga masu sura na al-qiyama annabi yace hatta yuqad lishatil jalha min shatil qarna akuya mai kaho da ce amfani da kahonta ta tunkuri mara kaho a duniya idan an je gaban Allah sai mara kahon an sa mata kaho ta rama tunkurin da aka yi mata a duniya kuma Allah ta'ala ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yoma yau sai mun saka ma kowace ri akan abin da ce na aiki ba zalunci a ciki inna allaha sari'ul hisab haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wa nada ul mawazin al qist al yawm al qiyamati fala tuzlamu nafsun ba wata rai da za a zalunce ta wani abu wa in takum misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasib to in akwai haƙƙin mutane a hannunka kuma kana da damar ka mayar musu to ya zama wajibi ka mayar musu da kayansu ana ganewa wannan shine ba za mu yi dogon bayani a nan ba na bakwai eh na bakwai shine al'amalu salih wal mudawamata alayhi bayan ka tuba su kuma ka lizimci aiki mai kyau sannan kai kokari ka dawwama akan shi ayoyin da muka kawo a baya irin su fa khalafa min ba'dihim khalafun ada'u salata wattaba'u shahawa da Allah ya ce fa sawfa liqawmi ai illa man taba idan ka tuba tuban ka ya wadatar bai yi ba sai ya ce wa amana wa amilan salihan fa ula'ika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna shai'a. kinan ana buƙatar sai mutum ya dawwama akan aiki mai kyau sannan Allah ta'ala yake faɗa cewa inni ni liman taba wa amana wa amila amalan salihan sun mahtada wa amana wa amila salihan sun ihtada ya yi imani yayi aiki mai kyau sannan ya dawo kan shirya da ayat da muka kawo a cikin suratul furqan da suratul ainihin wato alqasas duk suna maganin cewa bayan tuba sai an samu aiki mai kyau sannan a dore da shi akan aikin wa aikin mai kyau sannan abu na bakwai shine al-iqla'u zam. ka ciranti daga zunubin ka bar shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya kawo maganan laqad taballahu ala annabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati usra kun ga ya ce wa ala thalathati alladhina khulifu akwai uku hatta idza daqat alaihim al ard bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a min allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu tuba suka yi ba su ci gaba da dogewa akan zanubin ba sannan abu na takwas sharadin tuba shine an takuna qabala al gargara ta kasance kafin saukar mala'ikan mutuwa ya dauki rai a wannan yanayin ne Allah ta'ala yake faɗa cewa falaula idza balagatil hulqu me yasa lokacin da rai ta zo kiran mai wa antum hina idin tanduru lokacin kana kallon mutum bashi da lafiya ka gane cewa wani fa to fa sai da hali ba Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun mun fi ku kusa da shi ta hanyar mala'ikun da zamu turo su dokiran amma ba ku gani ne wannan ayar shine ta hada abubuwa guda biyu walaysat at-taubatu lil ladina ya'maluna sayyiati ko hatta idha hadara humul maut to sharaɗi ne na takwas daga cikin sharaɗin tuba duk wanda yake aikin saban Allah ya ki bari sai da mala'ikan mutuwa ya sako sannan ya ce ya tuba to wannan tubar Allah ba zai karbe ta ba shine annabi ya faɗa a hadisi yake cewa inna Allah ta'ala yaqbalu tawbatal abdi malam lam yugargir matukar bai kai gargara ba ko min gargara gargiru gargaratan wa girgara ina ba ta an fahimta sannan sharaɗi na tara daga cikin sharaɗin tuba shine an kuna qabla tulu'i shamsi min A ayi ta kafin rana ta bullo daga yamma idan aka yi ta lokacin da rana ta bullo daga yamma ko an yi Allah ba zai karɓa ba ya tabbata daga abu musa al'ashari Allah ya ƙara masa yadda ya ce manna Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce inna Allah ya busu ya dahu billeli ya tuba na ha Allah yana shimfaɗa hannaye wanda suka dace da shi su subhanahu wa ta'ala da wannan daren don duk wanda ya aikin saɓo, ya tuba ya busu ya dahu billeli a cikin daren nan Allah zai shimfaɗa hannaye wanda suka dace da shi li tuba musii'un nahar dan duk wanda ya aikin sako da rana ya tuba sannan waye busutu yadahu bin nahari li tuba musii'ul lay sannan da rana haka Allah zai shimfida hannayensa dan wanda ya aikin sako da daddare da rana ya tuba haka Allah yake kullun hatta tatlu ash-shamsu min magharibiha har sai rana ta bullo daga inda take zuwa ta ainihin wato fadi duk nan da kaga rana ta keto ta nan ta yamma kana tsammanin ta fito ta gabas ka ganta ta nan to shikenan magana ta riga ta lalace wayannan sune sharaɗin da zaka cika da haka duk wanda ya cika waɗannan sharaɗin na tuba daga baya shedan ya rinjaye shi ya koma kan saban ya yi kokari ya sake rinjaye shedan ya dawo shi ma kan shi tuban ibada ne ba Allah bane yace wa tubu to ka sake rinjayen matsiyaci ka sake tuba haka za ku yi ta yi da shi ya fusga ka fusga in Allah ya taimake ka fusgan karshe bai fusge ba ka samu ka gangar haka shikenan an dace ko kuwa Allah ta'ala ya samu dace wannan shine ainihin wato abinda muke fata Allah madaukakin sarki ya mana tawfiki Allah madaukakin sarki ya samu dace dan haka malam mukar na kana ta abin nan kuma gashi har lokaci ma yayi baka magana ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi